Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin taskarar masoya. Shirin da muke karanta muku littafin tafi ta zakka wallafar Jamila Umar Janaf. Idan ba ku manta ba mun tsaya ne a inda muka ji. Sakina da abin ya ishe ta kulmi sai ta kira dan malam ta kai mashi karar Amina da kannansa. Shi har ma ya gaji saboda bai isa ya kore su ba. Amina matarsa ce sannan sahan na kannansa ne. Ko ba aure suna da damar zama a gidansa Wata rana da abin ya ishe shi ya ce ta ba mu Amina wai. Da ta ba ta ya fara mata faɗa sai ta saka mai kuka. Ta ce in ta gaishe da Sakina sai ta ke amsawa ta bi ta da zagi. Sannan ba ta barin su shiga kicin sai ta ce suna mata kazanta. A yadda take magana ya sa dole a yadda da ita. Sannan ta ce ga sa'an nan ma ya ji ta bakin su. Sa'an nan kuma ba su taɓa kwaye ma Amina baya ba. Sai suka karanta mai yadda Amina ta ce. Daga ƙarshe sai abin ya koma kan Sakina ya mata faɗa. Ita ce babbar banza tana biya ma yara suna raina ta. Sannan kada ta ƙara hana su shiga kicin ta bar su dafa abin da suke so ita ma ta dafa abin da take so baya son fitina na ne muka tsaya yanzu za mu ci gaba tun daga ranar ko ta kai mai korafin Amina ta mata kaza bai sauraron ta anti ma zaginta take ta ce ta daina damun damunta tunda ita sakar yace za ta zauna yara ƙananu sun gagare ta alhalin ba su san yadda yaran suka saka ta gaba ne ba barin ma Amina in ta fito falo ta gansu ta rinka waka kenan tana ce mata agwagwa in ta yi magana ta maida ta mahaukaciya sannan ba tsayawa ma take yi ba balantana ta dake ta ta huce sa'an na wajen kwanan su goma daga su har Amina ba sa zuwa makaranta dajiya ta magana malam ya ce ta rabu da su idi ya rinka zuwa yana ɗauko su yana kawo su makaranta daga nan saboda dukkan su yara ne sannan gaba kaɗan in Amina ta bar gidan ina za su ganta sannan kuma su ma wata rana gidan aurensu su za su wata rana sai dai labari. Da aka ta kyale su suka zauna a can sai dai idi ke zuwa yana ɗauko su da an tashi kuma ya maida su. ya su da tsinke suke yi ko a jikinsu. Sakina ta koma zaman ɗaki ba ta fitowa saboda su in tana son tsira da mutuncinta. Ranar kwatsam sai ga Aliya matar Aliyu sun zo kawo amarya wadda ɗiyar kanwar mamanta ne. Shine ta zo gidan ta iske Sakina cikin ɗaki. Amina ta ga gareta. ba ta ma iya fitowa. Sanda Sakina ke faɗa mata tana kuka sai ta ga laifin Sakina da ta zauna yarinya ƙarama ta gagare ta. Ta ja Sakina suka fito su Amina na falo sun yi ɗaiɗai. Ga flet nan da kofuna da gororin lemuka da suka gama da sunan basu ɗauke ba. Suna hira ita a dole sai ta ƙwatan ma Sakina ‘yanci. Haka da dinga surfa ma Amina zagi tana kiranta ƙwaila ƙazama mara tarbiyya. Sa'an nan suka yi tsuru-tsuru. Amina ranta ya ɓaci ta miƙe ta rama zaginta da Ali yaki, ita kuma ta ce za ta daki Amina. Aiko sun ga hauka Amina ta tsaya ƙiƙam idanuwanta sun juye ba baƙi sai far ta ce in Aliya ta isa ta taɓa ta ta gani. Saki nake jan Aliya tana ta bari kada ta taɓa ta ta ja mata bala'i wajen su Hajiya. Ita kan Aliya ta tsorata ba ta taɓa Amina ba suka koma ɗaki tana barin kunya. Amina kuwa ba wani abin da ya same ta zafaranta ne ya taso mata. Ta so ta taɓa ta ne daga Sakina har Aliya sai sun raina kansu wallahi. sai kuma Allah ya sa sa'an nana ta ba ta haƙuri balla musu harata ta ce sun cika tsoro ba wanda ya isa ya takura musu a cikin gidan nan Aliya ta so kwana ne amma ganin yanayin Amina ya sa ta ki kwana ta koma gidan amarya ta kwana kowa shagari da ta ce za ta dawo ba ta dawo ba ko da sakina ta kira ta ce mata ga ta a hanya za ta koma gidan. amma tana zuga sakina kan wallayin amina ta ƙara mata rashin kunya ta kama ta tai mata duka dukan tsiya sakina jin ta kawai take ina ita ina taɓa wannan yar gwal din ai sai ta saka umar ya sake ta Allah ne ya taimake ta suka koma makaranta. Hajiya ta ce su dawo gida Idi ya zo ya ɗauke ta sai ta samu sauki. Ba ta ma haɗuwa da Amina sai ta bar gidan take fitowa. Sannan daga ranar Juma'a sai Lahadi take dawowa. Tana ganin lokacin dawowar ta yayi za ta shige ɗaki. Karfi da yaji bala'in Amina da jidalinta ya saka Sakina ta kasa sakewa a gidanta. Gashi dan malam ya daina sauraron ta idan kan Amina ne ya ce yana wata ƙasar ta daina ta da mai da hankali. In ba za ta kama girmanta ba ba zai iya ba. Ba zai iya hana Amina ta yi mata rashin kunya ba. Abu goma da ashirin lamarin ga rashin miji ga faɗin anti amarya da ta kira ta sai da ce ta ne sannan ga Amina ta sako ta a gaba ana cikin haka Sadiya ɗiyar anti amarya ta yi bakwai ne yarinya ta zo ba rai a nan dutse su na suna ji su ne gaba-gaba ita da Hajiya Nasar da Hajiya Babba suka tafi suka duba Sadiya da ke asibiti domin an ce ta zubar da jini sosai. A can suka baro ta tun da? Dan malam ya barta ita ta zauna da Sadiya har aka sallamo ta daga asibiti. Duk da ƴan uwa amma Anta Amarya ta fi yarda Sakina ta zauna da Sadiya. Bayan sun dawo gida ne Sakina ta fara zazzabi har da su ruwa ko da aka je aka yi aka gano tana da shigar ciki kimanin wata uku da kwanaki. A shekaru da dan malam ya tafi ya jefa kwallo a raga amma ran Sakina ba su sani ba. Muna wajen Anta Amarya da Sakina ba a magana kamar an ba su aljanna. Hajiya da malama tare da shi kansa gogon dan malam domin yana matukar sanya gakonsa a duniya. sanar da kansa ya sanar da Sarut ta taya su murna har dai yanzu shiru ne ba wani ci gaba amma ba su sare ba suna ci gaba da shan magani shi dai har yanzu bai yarda da shawarar Aliyu na ya kira malam ba yana tunanin al'amarin nasu ba sihiri bane ba Mamanmu da ta ji ita ma ta yi murna, sannan ta san yanzu tun da cikin Sakina ya samu, sai Madina ta barta ta ci gumin wahalarta ta daina damunta. Su ba sa fatan cikin ya zauna suke ba, kansu ya yi girma suna ta leke, an ta ta so na ta dawo gabanta ta raini ciki. Malami ya hana saboda za a bar Amina ita ita kaɗai gidanta ta koma amma sai ta tafi da Sa'adatu tana kula da ita ana zuwa ɗaukan sita da Amina da ko magana ba sai ma juna Amina ta ji zancen cikin Sakina ko a jikinta tunda ko ina zancen ciki ya zaga. Hajiya Uwani na gefe tana kallon su. A ranta dariya take musu domin ta san wannan karin ma ba zai zauna ba. Haka kuwa aka ina da wata hudu wata rana da daddare Sakina ta tashi cikin jini, hankalin Sa'adatu ya tashi ta kira ta amarya. Ko da ta zo ita da Idi direba suka tafi asibiti, sai wankin ciki aka yi Sakina, cikin cikinta ya sake fita a karo na hudu. Abin da Hajiya Uwani bata sani ba, na Sakina ya sake zubewa da mantan Allah bai yi rayuwa bane, amma wanda Allah zai sai rasa yana nan har ya fara zama gudan jini ba tare da kowa ya farka ba hatta kuwa da wacce cikin ke jikinta. Wannan karan ba an ta amarya kaɗai da Sakina suka shiga tashin hankali ba, har da Malam da Hajiya tare da uban gariyar ɗan Malam da kuma ilahirin masoyan sun tausaya musu bisa rasa wannan cikin nasu a kara na hudu kamar sauran. Malam shi ya saka aka yi ma Sakina gwaje-gwajen mahaifa domin a fahimci inda matsalar take. Da yake wani asibitin kuɗi da ke cikin gari ta amarya ta kawo sakina duk kuɗin da aka kashe malam ya ɗauki nauyi sannan suna tsaye kan sakina shi da jafar da nasir da ita kanta hajiya da abba ɗin sakamakon sakina ta zubar da jini yasa sai da aka yi mata ƙarin jini gaba ɗaya ‘yan uwanta ne na anti amarya ta kira tana kuka ta faɗa musu wanda ke kusa suka zo aka gwada jinin su sai Allah ya taimaka jinin ƙaninta wanda ke ta yayi daidai shi aka ɗiba aka sanya mata Sakina sai da ta kwana ta wani sannan ta farfaɗo ko ba a faɗa mata ba ta san ta rasa cikin ta ma wannan karan domin haka take yi in dai za ta yi bari ta yi ta zubar da jini sannan ta fice daga hayyacinta wani lokacin sakina ta yi kuka kamar ranta sai fita wannan karan anti ba ta da bakin lallashin ta domin ta sare ta koma yarda da hashashinta tabbas akai wanda ke lalata cikin sakina akai wanda ke neman shiga tsakaninta da cika burinta kowaye kuma in ta gane su sai ya gane bai da wayo ita Madina bata fito ba sai da ta shirya an yi masa na gwaje-gwajen da malam ya ce an kuma tabbatar musu da lafiyarta har ta mahaifarta lafiya ita Hajiya har ta fara faɗin ko kila Sakina tana da raunin mahaifa ne amma sai likita ya tabbatar musu da komai lafiya a bar shi da Allah ne ke ikonsa domin shi ke kashewa ya kuma raya a lokacin da yake son sannan haihuwa tasa ce ga wanda ya ga dama yake fawa Haka malam ya dinga faɗa ma Sakina a lokacin da yake mata nasiya a daren da ta cika kwana huɗu a asibitin da ya ƙara zuwa duba ta shi da Hajiya da daddare. Hajiya mata ta ƙara mata da nasa nasiya saboda duk mai imani in ya ga yadda Sakina ta dawo sai ya tausaya mata. Kuka kaɗai take yi maganganun su kwata-kwata ba sa shiga kunnenta. Hango kanta take a matsayin bora duk ranar da haifar ma Umar magajiyar kuskure kanta sannan ta fara sarewa da tunanin anti ba za ta iya ba. Sannan wannan burin nata ba zai taɓa cika ba. Nasara kuma su daina hasaso ta nan kusa yana da nisa kafin su iske ta ba ma domin haka ba ita ma tana so ta haihu sosai sannan ta fi so kowa sanin yadda Umar ke son haihuwa ya faɗa mata ba sau ɗaya ba sau biyu ba kawai yana da kawaici ne sannan addinin sa yasa ya yarda da Allah ke yi a lokacin da ya so shi yasa bai cika nuna damuwarsa sosai ba shi yasa wasu malam suka fita Sakina ma ba ta cikin hayyacinta an cike kwanar ita tana kula da ita suna fita Sakina ta fashe da wani kuka mai ƙarfi daga ƙarƙashin ranta an ta ta taso za ta riƙe ta ɗaga mata hannu tana faɗa dan Allah anti kada ki hana ni kuka ki bani na yi domin shi ne kaɗai zai sa na ji sanyin abin da ke damu na a cikin raina ta faɗa tana dakatar da ita da hannu dole anti ta koma baya ta tunjina kai lok gaba ɗaya ba ta cikin nutsuwa ta. saukin ta ɗaya yadda malam da hajiya da ɗan uwan ɗan malam ke tsaye kan sakina da shi kan shi ɗan malam ɗin a ranar ya kira fiye da sau biyar yana tambayar lafiyar sakina sannan ya turo abokin shi aliyu da shi ake zirga-zirga in bai zo yau ba zai zo gobe har da matarsa aliya ya zo abinci kuwa baya zuwa hannu rabbana da kwalayen maltina da kayan marmari saboda ƙarin jini ga ita Sakina. Ta kira ɗaya ba sun yi magana gobe take son in ta Ayi ta zo daga dutse za ta bar mata Sakina ta kula da ita za ta koma wajen malam ta mai bayani. So take ta gane wanda ke lalata mata aikin da ta wahala take yi shekaru tana fata a kansa. In kuwa zarginta ya tabbata kan Uwani sai ta raina kanta, sai ta fahimci wace ce Madina. Yana ganin Sakina na gunjin kuka ba ta da ƙarfin hana ta saboda ta gaza dukka alƙawarin da ta mata ta kasa cika shi. Maimakon ta fahimci ta lalar da Allah ya musu ta ƙare ne, suke ganin sabawa akan lamarinsu amma ina idan su ya rufe, ganin suke a ko da yaushe nasara ta su ce. Suna mota za su koma gida Hajiya da ke gefen malam ta kalle shi, tana faɗin Malam ka kira ɗan malam kai mai nasiha da haƙuri ko? Domin jiya da muka yi magana ya ce min yana gida kwance baya jin daɗi. Kuma ko shakka babu abin da ya faru ne ya taɓa sa kamar yadda ya taɓa zaki na wannan karan. Malam ya muskuta kafin ya ce na kira shi da safe mun yi magana. So sai ne mai nasiha na kuma tunasar da shi cikar imani. shi ne yadda da ƙaddara mai kyau ko akasinta. Na aure shi da ya yi haƙuri ya jira kaɗan ƙila tanadin da Allah ya masa yana gaba ne rashin haƙurinsa sai ya ɓata komai. Hajiya ta ce haka ne kan malam Allah ya samu dace Allah ya ba su zuri'a mai albarka. Malam ya amsa mata da amin cikin damuwa A ƙarƙashin ransa yana jin tausayin Umar, a ce kana neman rufe shekaru arba'in ko haihuwar fari ba kai ba. Sauyinsa ya tabbata har da masu ‘ya'ya goma, wayanda suka aure da Umar kenan. Ga dai amininsa Ali nan baya baya ya yi aure ‘ya'yansa biyu. Tabbas ya san akwai damuwa amma ba zai bar sa ya nuna gazawarsa ba. Ya ci gaba da nusar da shi haƙuri da rayuwa a duk sanda ta zo masa da kuma yanayin da ta zo masa sai ka saka hannu biyu ka karɓe ta kamar yadda ta amarya ta kwana da ƙudiri gari na wayewa saboda ma tana sauri bata jira sa'a ta zo ba sun dai waya tana hanya ta kusa shigowa ta bar sakina ta ce mata za ta je ta dawo a lokacin hajjafar da nasir sun kawo breakfast Matan su ma suna ƙoƙari sun zo duba sakinan da kanan su ya wuce wajen aikinsu ba tare da ko sanin malam ba ta ɗauki hanyar dutse tunda gidan malamin nasu can wani ƙauye ne kafin a shiga garin dutse ne da wuri Ta yi sa akwai layi ta jira kaɗan sannan aka ba ta izinin shiga. Tana shiga ko kafin ta yi magana ya zayyane mata duk abin da ya faru. Ya ce Garzali ya sanar da ni komai saboda haka ta bada da kuɗin da aljanu za su sha jini kawai ta yi tafiyarta. Nan da sati ɗaya zai kira ta abin da kenan zai sanar da ita. Komai nan ta buɗe bakin jaka ta zazzage mai kuɗi da bata san ko nawa bane ba. Kuɗi ne dai masu yawa har da waɗanda Sakina ke samu a asibiti in an zo gaishe ta. Sannan shekaran jiya Jafar ya kawo mata dubu talatin ya ce in ji ɗan malam. Ya je ta riƙe a hannunta ko da wani abu zai taso ta saka a jaka saboda komai na kuɗi ne. Malam ke gudanar da komai Sisinsu ba su kashe ba har da za su ta zube ma malam nasu. Sannan ta kamo hanyar gume ranta na ƙona ta ƙosa ta gano wace take neman shiga tsakaninta da burinta yadda zuciyarta ke a zarzalarta. Har da je ta dawo ba wanda ya sani daga ita sai ɗaya ba sai Allah kawai ya san inda ta je. Ko da ta dawo Sakina ta samu barci, ta kuma za ta gida ta koma ta yi wanka ta huta, shi yasa ba ta damu da tambayar ta ba. Sai da Sakina ta kwana goma a asibiti sannan aka sallame ta ta koma gida. Saboda yanayin ta yasa sai malam ya yarda da roƙon anta amarya kan dawowa da Sakina gabanta har sai ta warware. Dama Amina tun da aka yaka tana gidan Malam bata koma can ba. Malam ya ce tun da aka ne dukkanin su zauna a nan din. In Sakina ta ƙara jin sauki sai su koma tare. Abin ya ma Amina daɗi ta manta tsani zama a gidan can sannan ta tsani zama inda ba Hamida ba Hanni. Ita dai murnarta da farin cikinta ta gansu tare, tana musu dijalinta suna ɗauka. Amina duk inta da Sakina sai da ta tausaya mata ganin yadda ta rame sai katon kai. Da yake ranar da aka salamo ta suna makaranta. Sannan bayan sun dawo Islamiyya suka tafi, sai da suka dawo da ita da Hamida da Hanni. Hajiya ta ce su shiga su gaishe ta suka iske ta cikin ɗakin su Sa'adatu. Zaune an ba ta abaya baƙi. sai ido zuru-zuru kamar na mujiya in ji Amina da suka fito. Hamida ce gaskiya ta bani tausayi jibe ta kamar ba ita ba duk ta rame. Amina ta ce sai yanzu na ƙara ganin ta da katon kai, kai ashe ma dai jikinta na rufa mata asiri. hamida ce Amina ciwon dai na kowa ne. Amina ta rare ta kafin ta ce ai ban ce bai kai kan kowa ba in kin ji magana na tausaya mata hamida dai bata ce komai ba sai lokacin ta ce ta sha wahala in ji hajiya ta ce sosai sannan ta tada hankalinta barinta na hudu kenan har ya dan malam na jajiya na mai faɗa har ciwo sai da ya kwanta can madina Amina ce wayo da tausayi kam allah ya ba su rayayi hanne ta amsa da amin banda amina da haka kuma ta jiranta bai yi daɗi ba wai har ciwo yi saboda barin cikin wannan gajerar matar ba su fahimci yanayin ta ba ta wuce shashin hajiya ta bar su nan dama a bakin shashin hajiya na sare suka tsaya suna mai da zancen Tun daga lokacin sai kulawar Sakina ta koma ƙarƙashin Anta Amarya, tunda a shashinta take. Sana Hajiya ma nan take zuwa tana duba ta, ta saka su Ladidi su yi ma Sakina faten wake da farfesun kayan ciki saboda jinin ta ya dawo. Sosai har Hajiya Nasarar ba a bar ta a baya ba, ita da Hajiya uwa ne. Wacce anti amarya ke jin takaici idan ta ganta, ta farko Hajiya tana wani iya yi ita kanna, a ranta ta ci bata yarda da ita ba. Sannan har malam ma yakan shigo ya duba ta lokaci bayan lokaci. Uwa uba kuma dukkanin dan malam wayan da ke gidan aurensa sun ji labari, sun kuma kira sun masakina sannan har da Nazir da matarsa. Matarsa Jafar kuma sun je asibiti, sannan da suka da gida ma sun zo sun ƙara duba ta. Ikiram da ke kusa ta zo ita da Sadiya da Zulayat sun zo sun kwana ɗaya sun duba ta sun koma. Da nan mamanmu ta kira su ta faɗa musu har da gwaggo sai ta ji labari ta kira ta masa na a jiki da jajen abin da ya faru. Haka sai ya jawari su ma sun kira har ta ba da ba wani shiri da anta amarya. Ya je asibiti bai san iyaka ba. Da suka dawo gida ma sau biyu yana shiga duba ta saboda alkhairin ba kowa ba sai saboda dan malam. In na ta fara koke kokenta anta amarya ta dinga ce mata kenan ai kuka bai kamace ki ba Sakina. Gode ma Allah zaki ki kalla abin da ya faru da ke mijinki bai juya miki baya ba yana tsaye a kanki. Da lafiyarsa da aljanna shi da danginsa da ‘yan uwansa. Hajiya da Malam Sakina kullum suna tafi a shashin nan wajen duba lafiyar ki. Wannan kaɗai ba matakin nasarar mu bace ba. Tabbas mun samu nasara domin ko ba komai ɗan Malam da danginsa suna kimanta ki. Sakina suna daraja ki. Daraja mai yawa ban gane yaka ba sai da wannan abin ya sake faruwa. Sake na cikin kuka take faɗin na rasa ciki na a karo na hudu anci. Na ga rasa shi. Yaushe ne zan samu wani cikin har ya zauna na haihu? Anci amarya ta ce kada ki damu za ki samu wani cikin kuma da yardar Allah sai kin haifa mu Umar magaji. In ba ki haihu ba to sai dai ya dawo ma shi ma bai haihu ba. Na rantse da wanda na ke hannunsa in zargi na ya tabbata sai na fito na fito da duk wanda ke rusa min aiki na ko waye kuwa shi. Ta faɗa cikin kaushinta a koda yaushe kalamanta yanzu tuni sun daina ba ma aiki a kanta. ta fara sarewa da lamarin kwata-kwata. Amina sun ci gaba da zuwa makarantarsu sannan ta fi zama ɓangaren Hajiya. Harami da matare suke sai su yi sati ba su kwana gidan Abba ba suna shashen Hajiya saboda hanni. Sannan ita kanta Maman bata wani damu da Amina ba yanzu. Duniya ta samu daga ita sai Abba ko Jawad wani lokacin wajen su Amina yake kwana a shashen Hajiya. Duniya ta sami yanzu abba, bai mata gaddama, ko hajiya da malam ta sha gabansu, sai su gama magana Da ya zo mu ta tambaye su zai kwashe ya faɗa mata. Shawara kuma a komai da ita yake sai abin da ta ce shi yake yi ta kankana komai. Tana baza budinta yadda ya kamata. Shi yasa dama dan ba damuwa take da ita ba yanzu. Ta san dai lokacin auren su na za a aurar da su. Amina kuma dama sunan auren ta gantali. Ita kanta Amina ta san mamanmu ta rage kula da ita kamar baya. Sai dai ta danganta hakan da yanzu ba yaya ba siya Zinatu, hidima ta yi wa mamanmu yawa, ta yi mata uzuri sosai. Sajiya kuma ba su wani lura ba saboda ba su fiye saka ido ba. Ko da yaya yana da rai Amina da Hamida ‘yan shashinta ne. Kowa ya sani shi yasa ko yanzu da suke tare a nan ba ma wanda ya damu. sannan Allah zai ikon sa kan wani abu da su da kansa sai ya kaudar da tunanin mutane akan hashashen wani abu. To kamar hakan ne ya faru da Amina. Cikin lokaci kaɗan gaɓoɓinta suka fara girma, kirjinta ya fara cika har ya zo mahaifin na Hanne yana neman fin na Hamida. Sannan daga kasan ta hips ɗinta ya buɗe ta fara fashewa. Gibanta daga sama ya fara sai kuma ta buɗe ta ƙasa. Sannan fuskarta ta ciko sosai. Yawancin kayanta masu mata kaɗan. Riguna sai dajiya ta saka aka kai aka buɗa mata. Ita ma ta ga ƙiban da Amina ta sai bata kawo komai ba. a cin abincin da Amina ke yi ne, saboda cin abincinta ya ninku na baya har cikin dare ci take yi sannan ga shan ti madara ba ta sati take karewa Amina hakan nan take hambudarta har sata take yi ta tafi da ita makaranta har sa Hamida sai da suka ce Amina ta yi kiba yanzu ko Hamida albarka ita kanta Amina tana jin canji a jikinta amma bata damu ba sai ita ma take tunanin cin abincin da take yi ne shi yasa da kuma kila girman da bata yi bane a baya sai yanzu take yi Ranan nan ma suna shiri za su makaranta da safe ta kira Amina ta iya saka rigarta ta matse ta duk da an buɗa mata tana saka ta tana nishi kafin ta ce ce ni dai girman nan nawa bai zo min daidai ba kalle na hartin bifa na ƙara suka bi cikin nata da kallo kafin su saka dariya Hamida ce ki wallahi sun fi nawa tumbi kuma wallahi gashi nan hadni Ta faɗa tana taɓa cikin Amina da ya fara tasawa. Ta ji tauri ta ce hannu tana faɗin. Sai taurin bala'i. Hannu ta ce ke ko wannan abin da take narka ai ba lafiya ba ne. Dole ta ajiye tumbi. Taurinsa kuma uban madarar da take sha ne wallahi. In baki daina ba kika ƙiba ya dan malam ba zai je da ke Madina ba. Domin kika kawo sikelin awon nauyi aka ga kin yi ƙiba ba mai zuwa da ke. Amina ta balla masa harara tana faɗin dama wa ke son zuwa. Dariya suke mata ita kuma tana masifa ita ba inda za ta je daga nan suka shashantar da magana. A ranar da suka je gidan malam kan su tafi makaranta, da suka fita yana tare da Hajiya ne, sai da ya mata maganar ƙifar da Amina ta yi, Hajiya ta ce kila gaɓoɓin girman nata ne basu bayyana ba sai yanzu, shi ma sai ya yarda da haka. Duk wanda ya ganta bai kawo wa kansa wani tunani ba, tunanin gaɓoɓin girmanta ne haka suka bayyana. Mamu kuma bata fita kan Amina ba, balan talata an kare da wani abu na faruwa. An ta kuma sai ta yi sati ma bata ga Amina ba. In ma ta ganta, ba ma ta tsayawa ta ƙare mata kallo, balle ta zargi wani abu zai faru. Ana cikin haka aka fara biyan kuɗin jarabawar fita su a Hajiya ta ce a biya mu Amina sai malama ce da Amina da Sa'adatu da Hannatu da Hamida duk a biya musu su zana a SS2 ɗinsu. Da Hajiya ta nemi jin dalili sai ya sanar da ita cewa in Umar ya zo ya tafi da Amina Madina sa'an na kewa zai musu yawa sannan su ma sun isa auren su ma da za su zauna su dawoma da rashin Amina su ma zai aurar da sunan da watanni kaɗan za su ci gaba da zuwa hadda da Islamiyya kafin mazajen nasu su bayyana. Hajiya ba ta yi gaddama ba tunda daman Jafar da Nasir sun faɗa mata cewa karatun SS3 ɗin duk maimaici ne da rubushi. Shi yasa sai ta yi na'am da maganarsa, cikin satin aka je aka biya musu shaida har da Aƙilu da Zubairu. Amina da ta ji murna kamar mai ba za a raba ta da su Hanna ba, Sadatu ne bata so ba, ta yi ta kuka a ta amarya ko ta kanta bata fi ba. Abin da ke gabanta ya fi ƙarfin wannan iskancin na s'adatu Allah shi ke batar da tunaninmu wani lokacin ga abu a kusa da mu sai dai mu daɗe ba mu fahimce shi ba. To masu sauraro, nan za mu dakata da karanta muku wannan littafi mai suna Zafu ta Zakka, wallafar Jamila Umar Janaf. Mu kasance a cikin shiri na gaba.